Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Mukaddashin daraktan hukumar lura da lafiya matakin farko na Najeriya Dr. Emmanuel Odu ya faɗa wa Majalisar Dattijan Najeriya cewa ana buƙatar fiye da dala miliyan ɗaya domin sayan allurar rigakafin sankarau da za a yi wa kimamin mutane miliyan 22 a jihohin Najeriya guda biyar da suke fama da bulla annobar cutar nau'in ca. To za mu ci gaba da duba wannan matsala. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya mun gayyato Dr. Munnar Mustapha ƙwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh wanda kuma ya yi nazari mai zurfi har na tsawon shekaru biyar akan sankarau inda ya fara yi mana bayanin hanyoyin rigakafin kamuwa da sankaran. To, eh, Dr. Mustapha a makon jiya To eh, ka ce da an gani to misali a ce kamar irin gida a kasan yadda yanayinmu yake wani lokaci za ka ga ɗaki ɗaya an cinkushe mutane ba isasshen iska to misali a ce kamar yara a ce su goma suna kwana ɗaki ko biyar ɗaya daga cikinsu ya kamu me ya kamata iyaye su yi wani mataki ya kamata su ɗauka na ganin sun kada sauran yaran ko kuma sauran mutanen da ke wato matakin farko shine shi wannan da ya kamu a garzaya a nema masa magani saboda cuta ce wacce ba zai yiwu alamun cutar nan ta shiga a wai a bari sai gobe da safe ko sai an jima ba saboda a ɗan wannan lokacin cuta ce da take shiga kwakwalwa in ta shiga kwakwalwa kuma tana iya yin mummunar illa ko ta janyo ga asarar rai ko kuma wata nakasa ga yaro kafin a nemi lafiya to idan aka nema ma wannan su ba ya kamata waɗannan wanda suke duk wanda yake zaune yake da kusanci da mara lafiya na farko a kai jami'in lafiya ya duba shi ya tabbatar ba alama shiga wannan ciwon a jikinsa sannan duk inda wannan aka tabbatar cewa cutar sankarau sai aka yi gwaji da lissa ana ba akwai alluran rigakafi da ake bayarwa ga su waɗanda suke na kusa da wannan mara lafiyar da ma wannan unguwar ko wannan ƙauyen ko wannan alƙaryar baki ɗaya akwai dubbannan allurar rigakafi da ma'aikatan lafiya wanda a yanzu suna nan sun mai da kai abin da suke kenan duk inda aka ga mutum ɗaya da cutar to ko wanda yake kusa da shi za a yi masa allurar rigakafi don ta kara yaduwar wannan da shigar wannan ciwon ga saura. To kayan magana allurar rigakafi kafin ma a ce wani ya kamu da da sankarau dinnan tun da galibi lokacin zafi aka fi ganin wannan cuta ko kuma bulla annobar ta to yaushe ya kamata a yi alluran rigakafin ko ga yara ko ga manya ko ko sai an bari wani ya kamu da cutar to ita allurar sankarau kala biyu ce akwai allurar da ake ta wacce da na bayani a baya wacce aka ta akwai wacce ake yi a cikin allurai da aka saba yi na yau da kullum da ake wa yara eh. sannan bayan haka kuma idan aka wanda ana zai rage karfin koda ta zo zai rage karfin barkewa annoba wanda shi ne sa a shekarun nan ba a samun manyan annoba kamar da sannan kuma idan koda an zo an samu wani sabon nau'in ya fito ma'aikatan lafiya suna yin gwaji ne idan suka yi gwaji sai su gwada su ga wannan annobar da aka samu ta bana wace iri ke wani irin launi ne sai su yi wa hukumar lafiya bayani sai ta kawo allurar rigakafi da suka dace da wannan wacce ta shigo kama a wannan zamanin. Eh. Kin ga wato akwai allurar rigakafi da ake yi ta yau da kullum akwai kuma wacce ake yi idan annoba ta barki kuma kowace da matsayinta da muhimmancinta. ita wacce ake yi ta yau da kullum tana dakushe karfin annoba tana tana dakushe karfin annoba da kuma tana hana yawan yaduwar a cutar ta sankara wacce kuma ake idan har annoba Allah ya sa ta faru idan ana tana fara ta kamar yanzu duk karamar hukumar da aka tabbatar akwai mai cutar nan guda ɗaya to ma'aikatan lafiya za su je kusan gaba ɗaya ƙauyukan da da wannan abin ya shafe su koma gaba ɗaya karamar hukumar za a yi masu allurar rigakafi. To ka yi bayani akan cewa da zara an ga yaro ko kuma wani yana da waɗannan alamu kada a yi wata wata a yi maza maza a garzaya da shi asibiti domin a tabbatar koma ma wani irin ciwo ne ko da sankaran ne sai a yi magani. To wani mataki ma ya kamata galibi mutane jama'a su ɗauka na maganin kariya ba ma sai an kai ga hakan ba wato matakin farko gaskiya shine na kamar bayanin da muka yi na farko shi ne ya zama cewa duk wani yaro duk akan akwai allurar rigakafi da ake na watanni da na shekaru da duk wanda dai ya kamata a ce an yi an yi wanda zai kara garkuwar jikin yaro ya kara masa karfin lafiya da karfashi ya hana irin waɗannan cututtukan sauran shiga jikinsa na biyu sai kula da muhalli da rage ragowar cunkoso irin wannan lokaci a kullum ma ba a son cunkoso ya yawa saboda yana ƙara saurin yaduwar cuta amma kamar yanzu da cutar sankarau ta zo lokaci ne da ya kamata kuma a ƙara kula idan duk inda yara suke kwana ya zama akwai wadatacce iska idan da hali kuma ya zama an yara suna kwana wajen kwanansu babu cunkoso dai da ya wuce misali to su kuma hukumomi fa tunda uh, kaga kamar irin waɗannan kasashe an riga an ci gaba ana da uh, kayan aiki fiye da yadda ya kamata ana da na'urori ana dai da abubuwa waɗanda irin ƙasashen mu har yanzu muna da matsala ta wannan fannin me eh, kake ganin ya kamata hukumomi su ɗauka su yi yawa na farko dai ma'aikatan lafiya shine sau da yawa irin waɗannan annoba idan ta faru ta shiga al'umma karamin ma'aikaci wanda yake wani lungu ko ƙauye ko karamin asibiti shi yake fara ganin ta ga lallai a yi kira ga ma'aikata cewa an san ga alamar ko da mutum ɗaya ne su yi sauri su garzaya su gaya wa manyan hukumomi inda manyan kwararru suke na likitoci da kayan aiki da allurai don ai shiri ba wai sai sun bari daga ɗaya abu ya zama biyu ya zama goma ba bangaren ma'aikatan lafiya kenan su kuma hukumomi dama haƙƙi ne a kansu a kan sa ido da asibitocin zama sun su ma'aikatan lafiya an ba su kaman horarwa ta sosai yadda za su gane waɗannan cututtuka an ba su kayan aiki da za su yi gwaje-gwaje an wayar da kan al'umma kan matsala irin ta cinkoso in kuma da duk wani abu dai da gwamnati ya kamata ta yi da za a sauwake wa mutane hali na cinkoso da da yawa mutane ke ciki a gidajensu. To, kullum akan ce wai idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi masu sauraron mu? Babban dai bayani shi ne gaskiya a kula. Na farko tana cutar nan na farawa da zazzabi, amma a ɗan ƙanƙanin lokaci tana iya juyewa ya zama ta yi nisa su kuma zuwa asibitin na akan kari a dai wannan cuta ta sankarau ita ce babban magani. saboda bambancin awa ɗaya awa biyu awa uku to zai iya zama zai iya janyo wa yaro mummunan na kasa ko kuma ya zama sanadiyar da ya zama ajalinsa fiya zai zama ajali saboda haka ana son gaggauta neman lafiya da gaggauta zuwa asibitin da ya dace babban asibiti mafi tunda ba cuta ce gaskiya karama ba da abin ciwon da zai iya shiga kwakwalwa kai tsaye ba ciwo ne da ake wasa da shi ba ko Allah ya sauwaƙe. To mun kuma gode da wannan bayani da kamana. To madalla hajiya zan Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwarmu, ai sakewar suna ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci, aiki na likitoci. Haka ne. To da yake muna da ɗan sauran lokaci, Dr. Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Ana lafiya hajiya. Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Safiyanu Yusuf Zango. To. Yana son ka mishi bayanin eh, rigakafin zazzabin cizon sauro. To rigakafin ciwon zazzabin ciwon sauro shine hajiya. Na farko mutum inda kin san akwai irin su gidan sauro Eh. eh gidan sauro akwai wanda ake sa mashi magani duk irin waɗannan mutum na yi kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci maganin kafin dukkan cututtukan da muke eh, fama da su tsafta ke da shi ke da taimako kwarai da gaske to wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kamar dai kana zaune a gida dandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka kasa a dan abin nan kinarariya na wanda zai rage shigan su tudu duk abubuwan da za ka yi na. na musamman tsafta kada yadda ruwa ya tsaya ko kowane wuri kwato-kwato ɗin nan ba shi da amfani a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira gaskiya ne hajiya to shi kuma malam adamu ya yaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum me ke kawo wannan irin waɗannan wurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwaya cuta eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to maimako to na farko kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka ka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in ka yi haka. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. a hannun yanzu ko a madadin dr ladar jummai ali daga nan birnin washington dc nake fatar a wani lafiya babu mai ke a san da ke ana ta wani ba ana rawa kudi na haka a sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi